Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH nonon safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na muryoyin masu saurare bayan sa muna tafi da shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan kuma za mu kawo muku shiri na musamman na tafsirin Kur'ani mai tsarki. Bayan nan za mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. Waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan safiya. Idan har da lokaci da ƙarshe za mu taso wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara sai mu yi ban kwana da ku. Da fatan masu saurari za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma da yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Alƙalumman waɗanda ambaliyar ruwa ta kashe a Afirka ta kudu sun haura mutum uku. sojojin isra'ila sun kashe wani lauya da kuma wasu matasan falastinawa biyu iraki ta yi fatan karɓar sabon zagayen tattaunawa na tsakanin iran da kuma saudiya don su ga jerin labaran dalla-dalla rahotanni daga afirka ta kudu na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadin ambaliyar ruwan sama da ta aukawa sassan kasar cikin kwanakin nan sun kai shida. shugaban kasar sirri ramaphosa ya isa yankin kuala zulu natal domin ganewa sa lamarin da ma wa iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su shugaba ramaphosa ya ce da sun saba ganin irin wannan iftila'in na afkuwa wasu ƙasashe irin su mozambique da zimbabwe amma yau gashi suna gani a gida rahotanni sun ce an kwashe shekaru 60 ba a taɓa ganin irin wannan ruwan sama ba da aka gani kwanan nan wanda ya cinye gidaje da gadoji da hanyoyi da kuma haddasa barna mai yawa nan da can shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya zargi kasashen duniya kan yadda suke nuna bambanci dangane da rayukan bakaken fata da farare wajen gudanar da ayyukan jin kai lura da abin da yake faruwa a kasar ukraine mr ghebreyesus ya ce irin yadda kasashen suka mayar da hankali wajen gudanar da ayyukan jin kai a ukraine ya saba yadda ake gudanar da su a wasu sassan duniya musamman idan matsalar ta shafi bakaken fata shugaban hukumar ta who ko kuma oms ya ce yana da kyau irin yadda ake kaiwa ukraine ɗauki saboda yadda rikicin ƙasar ke yi wa ƙasashen duniya illa amma kuma matakin ya rubanya yadda ake yi wa yankin tigray da yemen da syria da afghanistan da kuma wasu yankunan duniya mr gebrayus ya ce ya zama wajibi ya bayyana gaskiyar abin da ke faruwa akan yadda duniya ba ta ɗauki mutane a matsayin abu guda ba bayanai daga palestine na cewa wani lauya da matasan palestinawa biyu sun rasa rayukansu yayin samamin da sojojin isra'ila ke ci gaba da kaddamarwa a yankin yamma da gabar kogin jordan lauyan mai fafutukar kare hakkin dan adam muhammad hassan muhammad asaf mai shekara 34 a duniya ya mutu ne sanadin harban bindiga da sojojin isra'ila suka yi masa a kirji a birnin naples a cewar ma'aikatar lafiya ta palestinu baya ga hakan ne a cewar ma'aikatar aka kashe kusem hamamra mai shekara sha shida a husam kusa da bethlehem da amir eliyan a kusa da wato ƙauyen silwad kusa da birnin ramallah dukkaninsu ta harban bindiga a kwanan dai ana cikin zaman ɗarɗar a yankunan palestina wanda isra'ilar ta mame biyo bayan umarnin da firaministan isra'ilar naftali bennett ya baiwa dukkan jami'an soji da na tsaro na isra'ilar cikakken 'yancin gudanar da ayyukan su a yankunan bayan hararen da aka kai kwanan baya a kusa da birnin tel aviv ma'aikatar harkokin wajen palestino dai na mai dangata matakin gwamnatin isra'ilar a matsayin umarni na kashe palestinawa to labaran duniyar na fitar muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran kasashen iran da kuma iraki sun tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu da ma yankin baki daya yayin ziyarar da ministan harkokin wajen iraki ya kawo a birnin tehran yayin taron manema labarai da ministocin harkokin wajen kasashen biyu suka jagoranta ranar laraba sun taɓo batutuwa da dama da suka shafi yankin ministan harkokin wajen iraki fuad hussein ya yi fatan ƙasarsa za ta karbi sabon zagayen tattaunawa na tsakanin iran da saudiya bayan dakatar da tattaunawar na dan lokaci game da batun afghanistan kuwa fuad hussein ya kuma bayyana cewa yana da ra'ayi guda da iran kan cewa akwai bukatar kafa gwamnati wacce ta kunshi dukkan bangarori a afghanistan domin samar da zaman lafiya kan yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a yamin kuwa bangarorin sun yi fatan ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarorin da ke rikici domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa shugaba alasan watara na ivory coast ko kuma cote d'ivoire ya amince da murabus ɗin sa da illahir mambobin gwamnatinsa a yayin da ake sa ran kafa sabuwar gwamnati a mako mai zuwa a jawabin da ya yi yayin taron majalisar ministocin ta na ƙarshe firaministan na ivory coast mai murabus patrick ashi ya ce shugaba watara ya amince da murabus ɗin gwamnatinsa kuma zai naɗa sabon firaminista mako mai zuwa da zai gabatar masa da sabbin mambobin gwamnati domin cika alkawuran da gwamnati ta ɗauka da kuma tunkarar taɓarɓarewar tattalin arziki da duniya ke fama da shi a yanzu na ɗauki matakin rage yawan ministoci na gwamnati a cewar shugaba watara ya karar cewa ya zama dole a rage yawan kudaden da gwamnati ke kashewa a kuma karkata su wajen gudanar da ayyukan da suka shafi al'umma da kuma waɗanda suka jibanci al'amuran tsaro a cewar shugaba watara to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gashi da Hassan Barka ɗauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabe mai aski shugaban kungiyar masu radio jihar da magaram jamhuriyar niger muna godiya da wannan dama da kuke bamu domin tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da suke cinye mana tuwo a akushi eh, a wannan rana zan yi tsokaci ne da tunatarwa dangance da al'umma musulmi a wannan wata mai daraja mai alfurma mai falala da Allah riga ya nuna mana shi lafiya ya nuna mana shekara lafiya na cewa lokaci ne yayi wanda ya kamata mu kula da ya juna mu da sada zumunta da mu musamman ma ga masu hannu da shuni ga wanda Allah ya hore musu ya ba su damar da za su iya aikin alkhairi a yanzu ne kake yin aikin alkhairi wanda za a kama maka shi fiye da yadda kake tsammani ya kamata mu tuna idan mun bude mu idan mun sha akwai talakawa da dama al'umma wanda ba su samu damar yin hakanan kin ba mu rika tunanin da na ƙasa da mu wanda ba su ci ba wanda ba su sha ba a lokacin da zaka sha ruwanka ko lokacin da zaka yi bude bakinka ko kuma lokacin da zaka yi saur akwai al'umma ma mabukata masu yawan gaske ya kamata mu waiwaya gare su mu tallafa musu mu taimaka musu domin su ma su san da cewa sun shigo cikin wata mai alhurma wata mai daraja wata mai falala kuma a ƙasar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu biyohead radio musulunci ta iran barka da warhaka mai magana ni ne yakuba mai aski ba da a jihar da magaram a yau na so ku ba dama zan tofa albarkacin bakina inda yau ne zan yi kira ga matasa mu na yanzu wannan dama ce domin dage da roƙon allah allah biya mana bukatun allah kawo kwanciyar hankali allah ya yalwata mana kuɗi a cikin ƙasa kuma allah kawo ilimi mai amfani a cikin ƙasar mu kuma allah kawo ci gaba allah sa hakan allah sa kuma kirana ya tafi inda ya dace wannan dama ce ga matasanmu da mu dage da addu'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokanci dangane da matsalar wuyan ruwa da muke fuskanta a jihata ta da magaran To gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta yi wani abu dangane da yadda bayan Allah suke shan wahala cikin wannan watan na Ramadana mutum ya kai asuba a famfo yana jiran ruwa ya zo ya ɗauka tukwanan ya je ya yi sawur gaskiya hakan sansan bai dace ba kuma ina kira da gwamnati hallo su ma masu kula da wutar lantarki na jamhuriyar mu ta Nijar su ma ya kamata a ce gaskiya wannan yawan katsa-katsan wutar da suke na ba gaira ba saba ya kamata a ce sun kawo karshen wannan abun ko dan albarka wannan watan na Ramadana da muke na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaramu na jamhuriyar Nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh muryar jamhuriyar musulmi tehran magana isu ne mara tsiri magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar yana so bayyana abin da yake damuna dangance da matsalar ruwa da gari na na da magaram ake fama da shi kuma musamman ma sai watan ramadan ya kama ake samun irin wannan matsala to muna kira da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shahi ruwan ya kamata su ji tsoron allah kuma su diba cikin watan da ake cikin alfurma wata azumin ramadan su saka ruwa domin ruwa hai da shi komai in babu ruwa cewa ba shi kenan kuwa kamata a ce ruwa kai zamanto matsala a yaushe yanzu halin da ake ciki ta neman ruwan sha za a yi ko kuma ta neman kayan abin da za a sa bakin salati da fatan kiraye-kirayen da ake za su kai kunnon da ya kamata na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗaɗe da magarar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi la. assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kowa da kowa yana lahiya mai magana murtala mai shayi sokoto a najeriya wanga wata kamata mu ci gaba da roƙon allah allah ka mana sauƙin kashe-kashe da ake duniya gaba daya kuma su ma masu Allah ka shirye su mu kuma da muke nan muna ta addu'a Allah ubangiji ka sa dan alfarma ga watan na Ramadana Allah ka mana saukin al'amarin duk inda sauki shike Allah ka mana saukin ba dan halin mu ba mai magana mutala mai shayi a bakin kustan hawa su rijiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar niger Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da sassauta ma 'yan uwanmu na difa da aka yi akan dokar ta ɓaci. To gaskiya wannan abin da za mu ce wannan abin ya yi daidai. Tunda hakan zai sa su samu damar yin sallolinsu na cikin dare da sauran badu na wannan watan na azumi. Kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashenmu mu na afirka da ma duniya ga baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan alhaji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Gwalilawan Ali Gamadan ana so ku bani dama na kira ga kasashe wanda suka tara kimanin dala miliyan biyu a kan za su taimaka da kasashen sahel da ma yankunan wanda suke gefen tafkin chadi sakamakon barazanar yunwa da suke fama da ita ko ce suke fuskanta a ina so wannan kuɗi idan ya zo don allah a taimaka a sa su hannun nagari har a sa su hannun mutane adalai na za su bika wa talakawa hannu da hannu wanda ba za su ci amana ba to kuma muna muna kira ga wanda za a ba amana cewa in kuka ci amana fa Allah sai ya tambaye ku domin Allah yana ganin ku in kun ci haƙƙin wani Allah zai tambaye ku haƙƙinsa domin dai dukkan mu ababen tambaya ne abin da muka gudanar a rayuwar mu ko da ba mulki muke ba ko da gidan mu ma sai an tambaye mu to ina gaida kai malam Hassan barka fatan kana ibada cikin koshin lafiya naka gwani lawan Ali Gamadan angon na jihar Alhaji Adamu Katsina Assalamu alaikum radio musulunci radio mai albarka radio Iran muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya to tsokacin da nake son yi bisa wanga wata ne mai albarka a nan jihar Agadas bisa gidan wuta wadda muke ce mani Jelak a gaskiya ya kamata jagorori waɗanda harkar wuta ta shafa na nan jihar Agadas ya kamata su fito su matalakawa bayani karara wai menene wannan matsalar duk shekara sai an samu irin wannan matsalar in wanga wata ya zo mai albarka talaka sai an sami irin wannan matsala ta katse wuta kuma an rasa fitowa a gaya ma talakawa ta mai menene wannan problem ke alhali mu na su wutan mu ce muke sha ba ta wani gari ba ce ta zo daga nan ne take so ni shar kenan in wata matsala ce shekarun ga da aka ya kamata a ce an gyara ta tunda yanzu an samu ragewa ko masu yanzu ya kuma ta tseda ta rufe kenan an samu ragowar ma wuta amma kuma duk da haka nan matsalar tana nan muna kira ga shagorori wanda harkar wuta ta shafa kai har da shugaban kasa ma ya sama wannan matsala ta agadas baki a yi bincike a gano menene mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas to da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na muryoyin kuma masu saurare a yau sai kuma gobe idan allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya to yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannun mai sauraron mu dan azumi tanko ya kasai daga birnin kano wanda yake cewa assalamu alaikum filin ansoshin tarbiyya na radio hausa voh a birnin tehran idan zai yiwu muna son a bayyana mana darussa da za mu ɗauka a cikin ayoyi na tarbiyya da suke cikin suratul hujirat da fatan kuna lafiya mai sauraron ku ya kasai madalla dan azumi ya kasai da fatan kana lafiya kai ma kuma kana tare da mu a wannan lokacin don ka je abin da muka tanadar maka na ansan tambayarka a cikin suratul hujurat akwai darussa na tarbiyya da dama daga cikinsu akwai ayata goma a cikin sura wacce take cewa muminai yan uwan juna kawai ne saboda haka ku yi sulhu a tsakanin yan uwanku biyu kuma ku bi allah da takwa tsammanin ku a yi maku rahama cikin suratul hujirar ayata goma wannan ayar tana magana cewa muminai wanda suka yi imani da wato kalmomin shahada wato babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wa manzon Allah ne to ya zama dan uwa duk wanda ya faɗi wannan kalmar ya zama dan uwa ga duk wanda ya faɗi wannan kalmar a wajen Allah amma ita 'yan uwantaka tana ɗaukar ma'anoni da dama da farko akwai ɗan'uwantaka na jini wanda kuke haɗa mahaifi ko mahaifiya ko kuma cikin dangi shine ake kira ɗan uwa na nasabi amma mai yiwa ya zama wasu daga cikinsu ba musulmi ba amma allah ya kulla ɗan'uwantaka a tsakaninsu amma na jini sai dai wannan ayar wanda muke magana a kanta tana magana ‘yan'uwantaka ne na addini amma ma'anar da wannan ayar take nufi a nan ne kan cewa musulmi a duniya gaba ɗaya kamar dangi guda ne kamar yadda ake ɗaukar ɗan'uwantaka na jini wato na nasaba ɗan uwa ne to dukkanin wanda ya furta kalmar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzonsa ne to ya zama ɗan uwanka wannan kuma ba wai a lafazi ne kawai da kuma shari'a ba a'a ɗan uwanka ne na gaske wanda yake da haƙƙi a kanka musamman idan muka dubi wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam dangane da wannan ɗan'uwantaka ta addinin musulunci hadisai dangane da uwantaka tsakanin musulmi suna da yawa amma bari mu kawo wasu kaɗan daga cikinsu da farko manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba ba zai kyale shi ba kuma ba zai miƙa shi ga maƙiya ba idan ka dubi wa'annan haƙoƙi za ka ga cewa ɗan uwanka na jini musulmi ma ba za ka iya yi masa fiye da wannan ba a wani hadisin yake cewa kwatankwacin yan uwa shine kamar hannaye biyu ɗaya na wanke ɗaya wato kuna taimakawa juna baka isa ka wanke hannu ɗaya ba tare da taimakon ɗayar ba to haka yan'uwantaka a musulunci yake sai kuma hadisi na uku inda yake cewa an karɓo daga imam sadiq salam yana cewa mumini ɗan uwan mumini ne kamar jiki guda idan wani ɓangarensa yana cikin damuwa sauran ɓangarorin ma za su damu da damuwar ɗayan ɓangaren na jiki ruhinsu daga wuri guda ne wannan hadisin ya fi fitowa a fili inda yake nuna cewa yan'uwantaka a musulunci kamar na jiki guda ne idan ƙafa ko hannu yana ciwo sauran ɓangarorin jiki ma za su ɗauka ido ba zai bacci ba idan wani ɓangare na jiki yana ciwo sai kuma hadisi na gaba inda yake cewa mumini ɗan uwan mumini ne shi ne idonsa kuma shi ne mai nuna masa hanya mai kyau ba zai ha'ince shi ba ba zai zalunce shi ba ba zai zambace shi ba kuma ba zai yi masa alkawali sannan ya saba alkawalin nasa ba akwai hadisai da dama wa'anda suka yi magana dangane da yan'uwantaka na muminai da kuma musulmi da kuma irin nau'in haƙoƙin da ke kan kowanne daga cikinsu da ladar ziyartar juna da gaisuwa da juna da rungumar juna da ambato tsakaninsu da alkhairi da shigar da farin ciki cikin zukatansu da kuma musamman biyan bukatun juna da kuma kokari wajen tafiyar da bakin ciki daga rayuwarsu ko zukatansu har ila yau da ciyar da su da tufatar da su da girmama juna da sauransu wanda yake son ƙari zai iya duba littattafai wa'anda suka yi magana kan wa'annan al'amura musamman shi mai tambaya wato ɗan azumi tanko ya kasai daga birnin kanon tarayyar najeriya to madalla masu sauraro daga ƙarshe akwai wata ruwaya wacce ta tattara haƙƙin mumini akan mumini ɗan uwansa fiye da wanda muka kawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa musulmi yana da haƙƙi akan ɗan uwansa musulmi har guda talatin ba zai kubuta daga kawo su ba sai in ya kawo su ko ɗan uwansa mumini ya yi masa afuwa da farko shine ya gafarta masa kurakuransa ya tausaya wa abin da ya bari ya rufe al'aurarsa ya yi masa afwa kan kurakuransa ya karbi uzurinsa ya kare shi daga wanda yake gibarsa ya dawwama wajen yi masa nasiha ya riƙe abotarsa ya kula da nauyinsa ya ziyarci marasa lafiyarsa ya je jana'izarsa in ya mutu ya karbi kiransa in ya kira shi ya karbi kyautarsa da kuma sakawa danginsa ya gode wa nimar da ya yi masa ya kyautata taimakonsa har zuwa inda yake cewa ya biya bukatunsa ya warware matsalolinsa ya yi masa addu'a a lokacin da ya yi atishawa ya shiryatar da shi idan ya bata ya mayar masa da sallama ya kyautata magana da shi ya kyautata masa ni'ima ya gasgata rantsuwansa ya jibinci wanda ya jibince shi kada ya yi adawa da shi ya taimaka masa a lokacin da aka zalunce shi ko ya zalunci wani amma abin da ake nufi da taimaka masa a lokacin da ya yi zalunci shine ya mai da shi zuwa hanya madaidaiciya ya hana shi zalunci amma taimakonsa yana wanda aka zalunta shine ya taimaka masa wajen karɓar haƙƙinsa kada ya miƙa shi ga maƙiyansa kada ya ƙale shi cikin matsalolinsa sannan ya so masa alkhairi irin wanda yake so wa kansa ya kuma ƙi masa abin da baya so wa kansa sai dai babban abin da ya kamata a lura a nan shi ne haƙƙin musulmi a kan musulmi ɗan uwansa ne ya zama suna taimakawa juna sannan suna kare juna daga dukkanin sharri da kuma abin da zai cuci ɗayansu kamar yadda ya zo cikin ayoyin alkur'ani da dama da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa da limamai masu tsarki daga iyalan gidansa wa'annan kaɗan kenan daga cikin haƙoƙin wantaka tsakanin musulmi wanda ko ya kawo su ko kuma ya yi masa afuwa kamar yadda muka faɗa a farkon wannan shirin masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma sai shiri na musamman kan tafsirin ƙur'ani mai tsarki Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dakta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين To a jiya cikin tafsirinmu na wannan sura suratul layl ko kuma ƙarshe-ƙarshe na ayoyin da ke cikin wannan sura suratul layl mun zo inda Allah subhanahu ta'ala yake bayani dangane da waɗansu waɗanda Ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna cewa za su shiga naran talazza wato wuta mai balbali to Ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa wannan wanda zai shiga su ne allazi kazzaba wata walla wanda ya karyata ya jiya baya to mun yi bayani akan menene karyatawan kuma menene jiya baya din to har muka shigo wa sayujannabu hal atqa waɗanda su kuma za su nisance ta su ne waɗanda suke masu takawa وسيجنبها الأتقى da sannu kuma mai tsoron Allah zai nisance ta. Allazi Wanda yake ba da dukiyarsa yana neman tsarkaka. Wa babu ga wata a gare shi da za a saka masa illa ce kawai neman yardar ubangijinsa madaukaki lallai kuma da sannu kuwa zai yarda. To a nan bayanin shi ne ko kuma tambayar ne wane ne wannan al'atka ɗin? Allah su ta'ala da yake nuna cewa masu takawa su ne ko kuma mafi takawa tunda al'atka muna da attaqiyu wanda yake mai takawa sahibu takawa akwai kuma al'atka wato wanda yake mafi takawa to wane ne wannan man huwa hadha al kamar inda aya take cewa allazi yu'ti malahu yatazakka Allah ta'ala dan yi mana bayanin wane ne atqa sai Allah subhanahu ta'ala yake bayanin da kansa allazi yu'ti malahu yatazakka shine wanda yake ba da dukiyansa domin ya samu tsarki ya tsarkaka yatazakka tusilu la qasdul qurba wato mutum yana ba da dukiyansa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala domin kusanci ga ubangiji ko da ka ɗauko dukiya ka ba wa talakawa ka ba wa marasa galihu ka ba wa marayu ka taimaka to in ya zama domin neman kusanci ne zuwa ga Allah da kuma kyautata niyya to wannan wani abu ne wanda zai kasance ya mai da mutum ya zama shine atika bisa shaidan wannan aya to wannan malamai suka ce to wannan kuma lallai wannan niyya din ko da kuwa na neman tarbiyyantar da ruhi ne ko kuma tsarkake dukiyan da mutum ya mallaka ya tsarkake ta shi yasa ya ɗauko yake bayarwa a tabarkin Allah to duk waɗannan sun zo da ma'anar wato tsarkakewa domin wannan shi ne abin da yake tafiya a kan ma'anar zaka wato mutum ya nemi tsarkake abu ta tsahir kenan ko kuma neman ƙari ƙari mai albarka a cikin wannan dukiya din duk wannan ma'ana din su zo kamar inda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa a cikin wata aya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ka ɗauka ka karɓa daga dukiyoyinsu sadaka wacce za ta tsarkake su wato zakihim ta kasance ta ainihin sanya wannan tsigi tare da su ta kuma ƙara musu ƙari mai albarka a wannan dukiyar wasalli alaihim ka kuma yi musu addu'a inna salataka sakanun lahum domin lallai in ke musu addu'a ya kai muhammadu manzanmu da muka aiko ka to wannan sakanun lahum ai wata aba da za ta ba su tarbiyya za ta ƙara musu himma a cikin al'amuransu. to wannan ta'akidi na niyya khalisa wajen ciyarwa a nan ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza shi wanda ya ciyar da dukiyarsa yi wannan ciyarwa ne ba domin wata ni'ima wani wani wanda ya yi a gurinsa ya masa wata ni'ima wadda yake so ya saka wannan ni'imar da wani ya masa ba ba don haka ba ne la fala ahada qad an'ama ala hadha al babu wani wanda ya zo ya yi ni'ima akan wannan din wanda ya allazi yu'ti malahu ya zaka wanda yake fito da dukiyarsa yake neman tsarkakewa yana neman tsarkakuwa da wannan abu da yayi ba babu wata ni'ima domin ya kasance wannan ciyarwar da yake yi yana yi ne saboda wannan ni'imar da wani ya masa a'a ba don haka bane bal hadafuhu ridallahi subhanahu wa ta'ala la abin da yake hadafinsa shine kurin neman yarda Allah subhanahu ta'ala babu wani abu in ba haka ba shi yasa Allah yake cewa illa tiga a wajhi rabbihil a'la shi yasa ubangiji ke cewa ba abin da yasa shi yake wannan ciyarwa sai domin neman yardan ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake nuna mana anan shine yawan da dama daga irin ciyarwar da mutane suke yi za mu gani a irin yanayinmu na zamantakewa mutane suna ciyarwa ne a bisa wani yanayi na cewa wane ya mun abu kaza bari ni ma na yi masa kamar irin bukukuwan da mata suke yi in mace suna biki za a duba a gani to bukin 'yata ya zo wance da wance da wance a lokacin bikin 'ya'yansu ni nawa na kai musu ne a ai hajja wance kin bata naira dubu wannan fa dubu daya wancan fa dubu biyu wancan fa to ni yanzu biki na yata ne ma ya zo bari mu ne nawa za su kawo mun to ita kuma wancan wasu ma har rubuta suke lokacin bikin wancan an kawo kaza to bari mu gani bari in bikin yadda ya tashi mu ma za mu kai mata abin da ta kawo mana ko kuma mu dan kara mata kaza to idan ya zama ciyarwa mutum yana ciyarwa ne a bisa wani wanda ya yi masa wani abu ya ciyar da shi ko ya ciyar da wani nasa ko ya yi masa wani abu na kyautayi shi ma sai shigen wannan duk da cewa haka ɗin ba an ci abu ne mara kyau ba eh jaza'ul ihsan bil ihsan yana nan a musulunci in wani maka kyautayi kai ma kai masa kyautayi amma irin wannan ba shi ne waɗannan allazi yu'ti malahu ya ta zaka ba irin wannan ciyarwa suke ba su suna ciyarwa ne saboda takawa da ke cikin zuciyarsu da kyakkyawan niyya cewa saboda Allah suke yi ba don wani ya yi mana kaza mu ma mu rama masa ba a su muminai masu takawa ba sa ciyarwa domin riya ba sa ciyarwa don neman wato mayarwa da wani abin da ya yi musu su rama masa ba don haka suke ba bal abin da suke yi suna yi ne rida domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ne ya kasance wannan ciyarwa da suke yi ciyarwa ce mai kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kuma shi isa Allah ta'ala yake cewa saboda wajihin rabbihil a'la saboda zatun ubangiji shine wajihu din zatun ubangiji kurin saboda Allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki madaukaki saboda haka suke ciyarwa ba don neman ramuwa ga wani wanda ya musu alheri ba ba kuma don neman riya ba shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo wannan cewa wajih rabbil a'la shi wannan mai ciyarwa ubangijinsa madaukaki ya san al'amarin da ke tafiya akan rububiya ya san cewa Allah ne ya bashi dukkan abin da ya mallaka yana da wannan sanayya yana da ilimin cewa dukkan wata ɗaukaka da yake nema a duniya baki ɗaya to tana da dangantaka da ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka ne ya ɗauki wannan niyya akan ya san wannan ubangiji da ya masa duk wannan shine rabbu shine mai bada komai to saboda haka ne don shi don zatinsa ne ya yi wannan ciyarwa ɗin shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana a cikin wannan aya ɗin sannan sai ubangiji subhanahu wata'ala daga ƙarshe yake cewa wala sawfa yarda kuma da sannu zai amintu da sannu zai yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi na ni'ima ɗin ni'imar ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa ayyukan da ya kasance yana aikatawa to in Allah ya tashi bashi duk abin da zai bashi ubangiji yake cewa wala sofa yarda malamai suka ce wannan yarda ɗin wanda zai yarda shine bawa wanda yi wannan infaƙi. Ubangiji wa ta'ala zai bashi zai bashi duk abin da zai bashi har sai ya yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala din ya bashi ba tare da wani abu na sharuɗa ba. Waɗansu kuma suka ce a'a wannan yarda ɗin yana komawa ne zuwa ga shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sannu Allah zai yarda da wannan mai in faƙi ɗin mai ciyarwa ɗin ubangiji zai yarda da shi zai yarda da dukkan wannan abu da yake aikatawa na ciyarwa ɗin? kamar inda Allah wato ridaya ɗin wato rida ɗin zai zama min wujahataini ne ta bangarori biyu shi wanda yake ciyarwan Allah zai bashi ni'imominsa sai ya yarda da abin da Allah yake bashi shi kuma ubangiji da sannu zai yarda da wannan ciyar wanda wannan mutum yake yi a tafarkin Allah domin a wani gurin ma za mu gani a wata ayan Allah subhanahu ta'ala yana yin wannan bayanin a cikin suratul bayyana, yana cewa radiyallahu anhum wa anhu kamar inda Allah ta'ala yake bayani game da muminai cewa shi ubangiji ya yarda da su su ma kuma sun yarda da shi to shigen wannan ne Allah subhanahu ta'ala a cikin wani bangare ma cikin suratul fajr yake cewa يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ياكي ونن أينهن ري وشتكي من سكينة تترد إتا سكينة تأمانينا وجنبين الله سبحانه وتعالى ki koma zuwa ga Ubangijinki radiyatan maradiya wato ke kina mai yarda da abin da Allah ya baki shi kuma ubangiji yana yarda da ke a lokacin da ke kuma zuwa gare shi to shigen wannan ne Allah subhanahu ta'ala a wannan sura suratul layl yake wannan bayani wala sofa yarda Allah ta'ala zai bawa wa irin waɗannan bayan nasa abubuwan da suke bukata kuma har sai sun yadda da wannan abu da ubangiji subhanahu wata'ala zai kassama zai basu dangane da waɗannan bayanai to a nan yan uwa ƙarshen wannan sura ko kuma waɗannan ayoyi da ke cikin suratul lail ta wannan ɓangare kenan akwai wani bahasi da malamai na tafsiri suka yi waɗannan bahasin malamai na tafsiri da ahalus sunna da kuma ainihin bangaren shi'a sun yi wani bahasi dangane da sababin nuzulin wannan sura suratul layl ko da ke da bamu da lokaci amma insha Allahu a ainihin gobe Allah ya kai mu tafsirin mu na gobe za mu yi kokari kafin mu shiga sura ta gaba za mu ɗan yi bahasi ɗin ko da ko na ɗan mintuna ne dangane da wasu maganganu da fakhrul razi daga cikin malaman tafsiri na ahlus sunna yake faɗa da kuma wanda malaman shi'a su kuma suke ainihin bayanin su musamman dangane da wannan aya da Allah yake cewa sayujannabu al-atqa to wane ne wannan atika din insha Allahu za mu zo mu gani bahasin da suka bijiro da shi domin bangaren ahli sunna sun ce kamar shi fakhrul razi musamman yana cewa ai abin da ake nufi abubakar shine ake nufi anan su kuma waɗansu daga cikin malaman shi'a suka ce a'a ai abin da ake nufi aliyu bin abi talibin ake nufi anan to za mu zo a cikin bahasi din insha Allahu sai mu ga menene hakika menene Allah subhanahu ta'ala yake ishara dangane da wannan aya a cikin wannan sura suratul layl to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin na ƙarshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To yau shirin zai mai da hankali ne kan al'adar nan ta tashe a ƙasar Hausa. da ake gudanarwa a kwanaki goma na tsakiyar watan azumin ramadana wani sa'in ma har zuwa kwanakin sa. Za mu ji inda wannan al'adar ta samu asali da kuma ƙalubalen da ire-iren waɗannan al'adun na Hausawa ke fuskanta na ɓacewa sannu a hankali. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To madalla, tashe wasa ne na al'adar Hausawa wanda ake yin shi a bayan kowane kwana goma farko na watan azumi a kowace shekara a ƙasar hausa masana al'adun hausa sun bayyana tashe da wata hanya ta faɗakarwa ilmantarwa da kuma an karar ko nusar da mutane game da wasu batutuwan da suka shafi rayuwa haka kuma tashe hanya ce ta nishadantar da masu azumi don su manta da gajiyar da suke tare da ita to ba zan cika ku da dogon surutu ba don kuwa mun gayyato muna da dakta haruna abbas masanin adabin hausa kana kuma mai nazari kan wasannin kwaikwayo daga jihar kaduna a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa kan abin da ake nufi da tashe to alhamdulillah to wato shi dai tashe ana sa shi cikin rukunin wasannin kwaikwayo na gargajiya na bahaushe ah, amma asalinsa bahaushe bai same shi ba sai bayan zuwan musulunci kasar hausa domin shi wasan shi ana yin shi ne cikin watan azumi bayan an yi azumi ɗaya zuwa goma to daga na ranar goma ɗin nan shi ne za ka yi kafin goma za ka ga yara suna shirye-shirye masu ɗinka ganga na ɗinkawa masu neman karkacin abubuwan da su amfani da su suna tanada da zaran an ce goma ga wata ne ana shan ruwa za ka ji yara sun fara kaɗe-kaɗe da wake-wake su fita wannan gida su shiga wannan gida domin gudanar da wannan wasa na tashi. So a taƙaice asalin eh, wasan tashi ke kenan a ƙasar Hausa. To Dokta kamar daga ina ne shi wannan tashin ya samo asali ne? Eh to kasan tun ana maganar wasan kwaikwayo kusan za ka samu kowace al'umma tana da irin nata. shi yasa ko kamar mu muke rajin nazari kan abin da ya shafi wasan kwaikwayo mun kasa shi kashi biyu akwai na gargajiya akwai kuma na zamani to na gargajiya din wanda yake shi ne bahaushe ya gaji abin shi tun kaka da kakanni tsawon tarihin rayuwar bahaushe yana da shi sai dai kamar wannan matashi da muke magana sa kaga shi bai samu ba sai sakamakon zuwan musulunci kasar hausa kaga kenan kafin shigowar musulunci kasar hausa babu wannan wasannin tashe din to amma akwai wasu wasanni na na gargajiya din da ake gudanarwa misali kamar ka ɗauki irin su bori ka ɗauki irin su wasan yiwa eh, shalaka da sauran irin waɗannan duk tun tun tale tun kafin bahaushe fara hulɗa da wata bakuwar al'umma yana da waɗannan so duk in ka bi ƙasashe kusan kowace ƙasa za ka ji sanar da waɗannan nau'o'in wasanni nasu na gargajiya sai dai kamar da muke maka shine ya kamar shi wasan karshe sababiyar musulunci aka sami shi kamar wasan wuta wasan wawo shi ma wanda aka yi shi a cikin watan takutaha so kaga shi ma saboda lokacin da ake yi din za ka alakanta shi da musulunci domin ba a yi din sai a warin ta han so akwai waɗannan wasu da kaɗan daga cikin wasannin kwaikwayo din waɗanda yake sababiyan hulɗa da wasu bakin al'adu ba wasu ya kirkire su tun da kaga ko musuluncin da ya zo ai ba shi ne ya zo da wasan tashin ba a shi ne kawai bahaushe a karan kanshi ya ga cewa yana azumi da rana an yi azumi an sha rana an sha yunwa so an zo an sha ruwa ana ɗan bukatar a huta to wannan sai aka tunanin to aiko da za a ɗan kawo nishaɗi sai hutu ya fi daɗi so kaga daga nan shine sai ya zama irin yara da matasa suka kirkiri waɗannan wasannin tashe ɗin babban burin kawai shine a nishaɗantar da wanda ya sha ranar azumi da yunwa yanzu ya gaji yana ɗan hutawa sai kuma a zuwa dan bashi wani abu da zai da za a nishaɗantar da shi so kusan haka abubuwan suke suke tafiya wasu wasannin da za a iya maka ga ainihin lokacin da aka fara su ba amma wasu kuma sababbiyan lokacin da ake gudanar da su za ka ga cewa to waɗannan sababbiyan su shine sababbiyan wannan hulɗa da da bakin al'adu din azumi ya kama ya da ya kare kai in muna da rabon ganawa kuma babu rabo shi kamar yadda aka ji dai al'adar tashe ta kunshi wasanni na nishadantarwa iri-iri ta hanyar shiga kala-kala da kide-kide da wake-wake shin dakta ya wasan tashe ne yake ana maganar cewa ma akwai na maza da na mata daban-daban to to alhamdulillah akwai na maza akwai na mata na mata domin ka san a kasar hausa wasannin da ake ko abin da ne za ka samu yara mata suna bangaren su daban maza kuma suna bangaren su daban ba za ka taba ganin wani wasa da ake haɗuwa a yin shi a cakuda ba so shi mata shi haka yake na mata kusan za ka ga za ka kungiyar akan sami yan mata kamar hudu biyar shida ya danganta da irin wasan da suke so su yi akwai wanda za ka zai waka kawai suke na irin a shawarwa a shawarwa lafiya din na a shawarwa za a samu zabiya a cikinsu wacce ita ce take ba da waka sannan kuma da yan amshinta wani wasan kuma kamar na maira ma da dardu to wannan shiga ake yi za a sami amarya da ango ita amarya za a yi mata shiga irin yadda amaryar bahaushe take ita ce maira ma shi kuma daudu a cikinsu ne 'yan matan sai a samu guda ita kuma a mata shiga irin na angwaye a sa mata kayan maza ta fito da in kazanta za ta ɗauka ko namiji ne so shi kuma wannan wasan za ka gan su da yar su. sannan kuma da 'yan kayayyakin da ake samu na bahaushe a cikin gida wacce duk ɗakin amaryar da ka je za ka same su da wannan tarkace ɗin so idan sun shiga gida sai su shimfiɗa wannan tabarmar sai shi daudu wato angon kenan sai ya zauna akan tabarmar su kuma sai su fara waka ga maryama ga daudu dare yaro maryama so ita kuma ah, amaryar wato maryama za ta dinga ɗan aikace-aikace na abubuwan da ake sa ran a ga amarya tana wa mijinta hidima kamar ta kawo masa abinci ta durkusa ta bashi in fura ta kawo a cikin kwarya ko a cikin kwanan sha za ta zo tana alamun dan damawa hakan nan shi ma ta durkusa ta bashi in ma butan alwala ce za ta zo ta durkusa ta bashi irin wannan ɗabi'un ana nuna shi ne a matsayin ga irin rayuwar aure ta ta bahaushe su wasan maryama da daudu kenan. Assalamu alaikum. gajere ce bayi san yar gajera. Assalalin salamu. Gajere ya ce bayi san yar gajera. Mai rigar azurfa. Gajere. Mai wandon azurfa. Gajere. Turukta ya bangaren wasan tashen ne yake a wajen maza. So su kuma ta bangaren maza za ka samu su ma suna da nau'o'in nasu. Nasu za ka ga irin ya fi nuna kamar alamun karfi saboda kasan shi namiji da bambanci tsakanin wasanninka da na ya mace. to a nasu kuma za ga akwai irin su sakamin diba akwai irin su tsoho da gemu a na tsoho da gemu din shi kuma za ka ga yaran shi ma kungiya ce kamar su hudu ko biyar ko shida ko bakwai ya danganta ga ga yawan su so a wannan yanayin su kuma za a sami irin su a sanya masa kaya na dattijo wanda ya manyanta a sa masa gemu a bashi tasbaha ya rike da rawani shi da za ka ɗauka

so abin da suke suke nunawa ma waɗanda 'yan kallon su shine cewa to gafa wani wani bawan Allah ya manyan biɗi wani abu yana neman tallafi so dama ka sun tashi kamar nau'i ne kamar a ce ba bara dai fasi ba amma dai kamar abin da ana yi ne domin su sanya wa masu sauraron faraha su kuma in sun ji daɗin abin sai su kawo wani abu su bada ko nau'in hatsi kamar gero ko dawa ko masara ko kuma ma wasu ma sai su ba da kuɗi so na tsoho da gemu kenan ah, ko kuma kayarwa kai malam shi ma wannan za ka ga akan min shiga ne irin na malami da allo a hannunsa da cazba da rawaninsa da ko'in abubuwa din so shi ma ka za su dinga yi kayarwa kai malam kayarwa yana cewa ban yi ba kayarwa kai malam kayarwa yana nuna cewa ga cazban nasa ga allon ga rawanin sannan ku ce yayi rawa to da yake abin da ana so ne a sa nishaɗi da rahe a cikin al'amarin to saboda waƙar da yaran suke da ɗan kaɗe-kaɗen da suke yi so yana sa shi wannan tsoho yana jin daɗi to daga nan sai ya fara sai fara ce to bari taba bari taba so daga nan sai fara sai fara taka rawa din su kuma yan kallo suna jin daɗi eh, suna samun nishaɗi daga nan sai su ba su abin da ba su ba su su ƙara gaba so tun daga wannan ranar goma ga wata haka yara ba su dinga wannan tashe din ah, har zuwa wani lokaci a kai sha biyar sha shida sha bakwai kasan wani lokaci goma ga wata wata ya yi fari tar a sama so ba wani maganar tsoro na shiga lunguna to amma in ya fara shiga duhu daga sha biyar sha shida sha bakwai sai ka ga abin yana ɗan yana ɗan raguwa su yara sun fara ragewa sai dai yan kaɗan ne a samu daga nan har a kai kusan ashirin wasu ma za su kai har zuwa ƙarshen wata ɗin. Tun gudun gudun baba a sha maganin gaba. Na yi na gaji. ba a sha maganin gaba. To ni za ta kai ni gaba. Baba ba za ta kai ka can ba. Za ta kai ni gaba. Baba ba za ta kai ka can ba. Ai za ta kada ni. Baba ba za ta kai. To masu saurare gashi dai bakon namu ya koro da bayani sai dai kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka a nan zan ɗuga aya a shirin sai kuma wata fitowa inda za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin kafin nan a madadin bakon namu Dr. Haruna Abbas masanin adabin Hausa kana kuma mai nazari kan wasannin kwaikwayo daga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya kama can anjima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya